بعضها مما صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم قال الراوي كنا مع حذيفة يعني ابن اليمان فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان هناك رجل يكتب التقارير إلى الحكام والسلاطين فقال صميت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام لحذيفة قال صميت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال القتال اللمام هكذا قال خبيثة سمعت بأذني هاتين النبي صلى الله عليه يقول إن القتال اللمام لا يدخل الجنة هذا الحديث ينص تنصيصا قاطئا بل واضحا على الحرام المكمون المتضمن في الغيبة والنميمة هذا الحديث عباد الله أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة هكذا في البخاري هذا الحديث وكذلك مسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة هكذا ترجم هذا هو الحديث الأول أما الثاني عن الغيبة جاء فيه التعريف الشافي والكافي لمعنى النميمة عن أبي فرد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال أتدرون ما الغيبة؟ يسأل يسأل أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال من القائل النبي قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أن تذكر أخا لك بشيء يكره أن يسمع يعني في غيابه فقال قائل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول لأنك قلت ذكرك أخاك بما يكره طيب لكن ماذا يكون إذا كان ما قلته حقا فيه قلت إنه كذاب هو كذلك قلت إنه قبيح جميل هو كذلك قلت إنه أكول شروب كفلان وهو كذلك هل هذه غيبة استمعوا ماذا قال قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته بهتان والبهتان أشنع وأقبح وأبشع من الغيبة لأنك ذكرت شيئا غير موجود فيه هذا كلم من جانبك ثم حتكت سطر أخيك ذنبان عظيمان قاتلان فتكان أما لو ذكرت الغيب فيه في مغيبي ويكره الأمر يقتضي ويتوقف على أنك إذ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم النميمة وغيره عباد الله إن الغيبة اليوم منتشرة بيننا وتجر هذه المصيبة حتى في صدور بعض العلماء إنها لا ينزل إنها مصيبة أناس كثيرون يحبونها الإنسان يريد أن يسمع كلاما في إذن أخيه فتراه يخوض في القضية شيء ألمه تكلم فيه وما ألمه مع ذلك يتكلم فيه والغيبة إن, إن المغتاب كأنه أكل لحم أخي ميتا فكره ذلك هذا نص قرآني وفي بعض الروايات الغيبة قد تكون أجسنا من بعض الزنية يرتكب الإنسان لذلك ينبغي أن نفعل القضية يعني فهما دقيقا جيدا حتى نحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة إنها لمن الأمر العظام التي ينبغي تطهر أنفسنا منها نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الغيبة والنميمة والأخلاق الذميمة غير الطيبة لكن لكن لكن لكن أقول لكن هناك أشياء ستة لو ذكرها الإنسان ليست من الغيبة هناك بعض الأشياء التي إذا ذكرتها في حق إنسان قال العلماء ليست من الغيبة وسأبينها حتى تكون فيصلا بين الغيبة وبين ما ليس بغيبة وإن كانت في الظاهر غيبة قال العلماء القدر ليس بغيبة في ستة الظلم في نسخة أخرى الظلم ليس بغيبة في ستة متظلم ومؤرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستبق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر قال العلماء هذه الجزئيات ليست من الغيبة حتى تكون فيصلا وحيلولة بين الغيبة والاغتيابات المظلومة وبين البيانات التي كنت مضطرا هذه غيبة وهذه ليست بالغيبة أكرر قال العلماء القدو وقل إن شئت الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري إليكم البيانات والتوضيح والشرح قال العلماء رحمة الله عليهم إذا قدحت في إنسان وإذا ظلمت بكرا وزيدا وعمرا وإلى آخره ننظر إلى هذا هذا الذم والقدح هل هي غيبة ولا غير غيبة قالوا الذم ليس بغيبة في ستة أشياء أولا متظلم رجل ظلم وظلم ورفع القضية إلى حاكم يشكو المظلمية هكذا أقول مظلمية قال إن فلانا ظلمني ففي خلال البيان يسبه ولا لا يذكر شيئا للإهانة لكنه ذكر حتى يؤخذ حقه من الظالم إليه ليس هذه القدو ليس بغيبة في ستة أولا متظلين اللهم يشكو المظلمية إن الشكوى للمظلمية لا يعتبر غيبة افهموا ذلك يا بارك الله فينا وفيكم هذا أولا ومعرف الذي يعرف بإنسان لنقف على هيئته وشكله لمصلحة عاجلة ليس ضغيب هذا كيف تقول إن الرجل الفلان الذي جاءك وهو طويل وهو كثير وهو ضخم ألا تفهمه هذا تعريف ليس بغيبة الذي يذهب لكنه أعرج ليس بغيبة هو أعور ليس بغيبة يا حبيبي متظلم ومعرف هذا تعريف يا أخي الكريم ليس بغيبة العلماء ثانيا ومحذر الذي يحذر جاءك رجل يريد أن يتزوج ابنتك وأختك وسألت عن حاله فقال لك المسؤول إذا كنت تريد أن تزوج ابنتك وكريمتك أعذرك منه لأنه كيت وكيت وكيت رجل فاسق هذا تعذير ليس بغيبة الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومعذر يحذر ومحذري لقد حذرك من أنذرك فقد حذرك هكذا قالوا من حذرك فقد أنذرك أو من أنذرك فقد أعذرك أعطاك الأذر أكرر الظلم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر الرابع ولجاهر فسقا الذي يدخل الفسق يشرب الخمر علنا أمام الناس لا يستحي من الله هذا ليس له قيمة لو قلت شارب الخمر ليس له قيمة فبيان هذا الإنسان حتى يحذره الناس ليس بغيبة على الإطلاق إلا إذا كان في قلبك شيء آخر ذلك ينبغي أن تكون يدك نية خالصة لرب العالمين القدر ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولجاهل فسقا الذي يجرى أو مجاهل فسقا لا يسعى من رب العالمين يبني يباشر المنكرات أمام الناس علنا ويشرب الدخان ويقرب ويتبخر ويتجفرف له عنجهية كبرياء ليس في هذا رب العالمين هذا لو ذكرت ما هو فيه لو ذكرت ما هو فيه ليس يعتبر هذا غيبة هذا هو الرابع خامسا ومستفتي الذي يطلب الفتوى من عالم يا شيخنا أرجو منك أن تبين لي ما حكم من فعل كيت وكيت وكيت أخي أخذ مالي كان عند صديقي مال للمشتريات والمبيعات لكنه هرب بالمال وفعل كيت وكيت واشترى ما لم يدر الاتفاق عليه ما الحكم قال العالم الحكم في ذلك قوله تعالى هذا ليس بغيبة لأنه مستقبل هذا هو الخامس وكذا الذي طلب الإعانة في إزالة منكر القدو ليس جذيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فتقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر هذا ضد بكر ذهب إلى بوليس أو المعصى الشرعية وقال في إن في مكاننا بيتا يؤتى الله صراط لبيك اذهبوا يا رجال الحزبة لتذل المنكر هذا لا يعتبر غيبة بارك الله فينا وفيكم نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لساننا وأعيننا من المآسي كلها إنه على كل شيء قدير وبالجبزري وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah mai jibintar lamarin bayi salihai nagartattu kirkaka daɗaɗa Allah ka samu na cikinsu ira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bayan haka ya bayan Allah na muku wasiya da ni kaina mu ji tsoron Allah mafi girman guzuri da za ka rike shi ne takawa a hanyar ka tafawa zuwa ga Allah ba a rike guzuri na tarihin ilimi babu aiki da shi ko guzuri da asali ko gari ko kabila ko jiri na jiki ko abin da kasa wannan shirme ne ana kiransu masu kammala rayuwa ne hakikanin guzuri wata zawado fa inna khairar zadis taqwa wannan shirin magana wata kunya alba yan uwa masu girma magana ta akan hadarin harshe ne daga cikin matsalar harshe wato riba na taba faɗi a wata munasaba wani basara ke yace da wani mutum bafadi kai je ka kace min abin da fi komai daɗi a kasuwa wannan bafadi da ya je sai ya kwaso basara ke har suna na shanu ya jirge mai ce me yake nufi na ce ka je ka sayo min abin da yake komai daɗi ka kwaso min harsuna na dabbobi ya danna fishin shi bayan kwana biyu ya ce kai zo shi dai wannan mutumin je ka sayo min abin da yake kawo muni a kasuwa ya sake jirgo masa harsuna ya ce wallah sai ka yi bayani da kake nufi ya ce ai abin da yake komai daɗi wa irin harshe in ya daɗaɗa domin da harshe ake shiga aljanna da kalmar shahada ka ji hikimata tun da cewa kai in ji ce maka ka bar min zaɓi na kwaso maka harshe saboda in ya munana ba abin da fi shi muni harshe ka iya tada gari kuna wutan fitina me ya kai fir'auna wuta harshe dan ya ce faƙala ana rabbukumul a'la ashe in dadi ne ba abin da fi shi in yi raɗi in mutu kenan harshe kenan wannan gaba da kake gani kuffa alaikaha <clears throat> ghiba yi da mutane da ɗan uwan riba an na nimanci da gulma na daga cikin miyagun abubuwa da ke bakanta mutum rakon na aikiyar lahira Allah ta tsare muka kare Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa a cikin aya mai lamba goma sha biyu suwa mai lamba arba'in daidai muhallin aya wala ta ba'adukun ba'ada kada sashin ku su dinga yi da sashi ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwan yana mutunce ai ba za ku so haka ba me yi da mutane kamar ɗan uwansa mai gawa ya ɗauki kayan ka yana ci shi ne ke ba haka Allah ta'ala ya ya zama cannibal ya zama to ɗan uwanka ya mutu ta yi tunanin shi sai ce fakari tumo wattakullah ila tawabur rahim suratul hujurat aya mai lamba sai dai wannan musiba ta riba ta shiga cikin mu da yawa har cikin sauran ɗalibai ilimi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka da yi da daɗi kana son ka sa bakinka to hiba sharri hadari ce musiba ce kuma ainihin kafaran wanda kai da shi kalima masa gafara ai eh, kwarai idan ka san ka fada cikin hiba kai da wani to kace Allah gafarta mai sai dai ba lafiya bane gari ka kai kuma in ka mai da wannan lafiya ana da magani sai Allah ya ki karba ko misali kiyama sai ku shari'a ran da baka da kudin da zaka bayar Allah ka rufa asirin mu ka kare mu ya rabbal alamin yan uwa masu girma al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabul adabi babu ma yukahu min al-haqi babin da ke magana kan abinda da aka kyamata na annanimanci hadisi mai lamba dubu shida da kuma hamsin da ainihin biyar haka muslim ya fito na hadisi shi ma cikin kitabul iman babu zila da ta'ar namima dukkaninsu hadisin an samu daga abu hurarsa Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ce ko kun san mece ce riba yana tambaya kun san mece ce riba da suka ce Allah da manzo suka fi kowa sani sai manzon Allah ya ce riba yi da wani ka ambaci dan uwanka da abin da baya so nan bai ce a baya idanun shi ba amma da yake an ce riba ne abuwa yake la'alla in yana wurin za ka ji shayin faɗin wannan kalma ta tonon siri sai wani cuto ya mun zan Allah idan abin da na faɗa game da ɗan uwana in yana yi fa sai sai in ya tabbata yana yi ka yi riba duk da haka ballantana kuma baya yi to ka yi masa ka yi masa ƙage ka yi masa ƙarya ka ci naman shi ba ka da mafita sai ya fi maka ko ku tsaya gaban Allah in kiyama ta tsaya shirka shi mun fara cikin wannan hali da yawa cikinmu kuma girman kai sai ya hana mu ai neman afuwa din ka ga bala'i goma da goma ka fada cikin wala kuma za ka mutu kuma Allah zai tabbe ka sai ka nemi afuwa tun da ƙarya kai in ya zama to ba haka bane in ma yana yin ka faɗa da ce kayan riba ballantana baya yi wannan hadisi kun ji shi kenan wani hadisin kuma wanda aka samu daga huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda aka ce da huzaifa ana zaune da shi ne da aka ce ya huzaifa kaga wannan mutumin da ke gabanka yakan ɗauki gulma na mutane kai masarakuna an ce a lokacin shi mutumin aikinsa ina rubuta ɗarin rapport ya kai masarina usman ɗan affan aya masallaci ga abin da aka ce a wurin karatu ga abin da aka ce maka yalla bai ko excellency ko ko misali sai fa ce na ji annabi kuwa ya ce la yadkhulul jannata qattatu alhadith wallahi annamimi ba shi ba shiga aljanna ya kai mai zuwa ka ringa daukan maganar mutane ka kawo masu mulki don samun taro da fitika da kwabo na koko da kosai ka zama annamimi algungumi mai ɓata tsakanin al'umma ga makomarta. ya bambanta da wanda zai kai rahoto ana banna a zo a gyara za mu ji wannan abubuwa shi da ba riba ba ne za mu ji amma wannan magana ke Yana duk wanda aikinsa ne kai rahoto ta yi bayani ai an yi kaza a hudu ba an ce kaza shi aikin shi ne ba sallar bace ta kawo shi a munafinci ne kawo shi da kuni kanti da annabimanci ka ɓata lahirarka don duniyar wani wanda ba zai ma komai ba karkari ya baka na koko da kose gobe kore ka da aiki me kuma za ki to misali Allah ka kiyashe mu da mu yi hasarar lahira dan duniyar wani wanda ma bai san ka ba Allah ka tsare mu da haka za mu ji inda aikin jami'in tsaro ke da dalili wannan ba riba bane in akwai maslaha rajiha amma ka zamanto alhungumi me ya da kunji kunji da guntsufe ta? to wannan halaka ce da riba da aminci haka suke kun ji wannan hadisi na huzaifa imam bukari ya rawaito shi a cikin wato inda na faɗa a baya hadisin da na ambata a baya wannan na karanta tsantsa yake bayanin mai cikin riba na yi kuskuren faɗin lambar wannan ita ce wanda ya ruwaito musulun ya ruwaito a cikin kitabul birri wa sila wal adab inda ya magana kan haramcin annamimanci hadisi mai lamba 2500 da kuma 84 tara to riba ce da hadarinta da sharrinta da annamimanci da haka malamai na cewa wanda ya kawo maka riba na wani ka taka mai burki ka ce kar kama wannan riba din abun ka sake zan yi baran-baran da ke ni ba a kamu wannan don suka ce mannan malaka nan ba a wanda ya maka annamimanci zai je gaba wanda ya ciro magana gulma ya kawo maka zai ciri take kai ma wani shi yasa ko mu ɗaliban ilimi in ka zo kace da ni malam wani ya ce me za ka fitin ce akul akul ka ce malam wani ya ce akul da ni ma za ka je ka ce malam wani ya ce mai da magana ka tambaya kar ka ce malam wani tun da ka ce malam ka gamsu da malami abin da ya faɗa in ba barna ya fito da shi fili ba kamar a samu ɗaliban ilimi masu yi kira zuwa ga interface a zo a zama ɗaya tsakaninmu da kirista a ɗaya ne a zauna a maka kai kun cuci kanku da kanku kun zalunci da awatan sunna sunna ta barranta gabarin ku afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa Allah yake shin za mu sanya masu laifi arna ka musulmi alakar zama tare ai da ban ai amma ka zo ka ce a ji ai wa'azi tare aya ma in ta ci karo da zama lafiya a kauce mata abinda kuke faɗa kenan mun san a ina aka fara wannan da'awar mun san yahudawa ne ke finansin wannan tafiyar to irin wannan masu zulun malamai mabarnata ne lahun ma'as sunna wadda sunna ma'ahum ba wannan muke magana ba malamai da ke tallata maka Allah ce annabi ya ce mafi hadarin giba ka taba darda mutuncinsu ka ci kanka da kanka har suna cewa naman malamai guba ke gare shi ka sansana ma zai kashe ka yau da gobe za a ga sakamakon to Allah ya kiyashe mu da haka abin da ya kamata kowa ya yi mutum in yana da kuskure je ka bashi hujjoji da dalilai ta malin kaza ba daidai ba ne. dalili na nafsi da hujja za ka kawo a lokacin da wasu ka rasa dalili ba qur'anin ba hadisi abin da zai rage to sai giba ku tun da fagen da ake kai ba za ka iya a fagen ba to mai rage sai gulma sai kunikanci sai riba sai annabimanci to Allah ya tsare musulmi bari irin wannan waɗannan shi ne ta'arifin ainihin riba wanda sharri ne ana samu a fagen siyasa yau ana samu a gidan aure yau ana samu hata a cikin sashen na ɗaliban ilimi da malamai Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu daga miyagun ayyuka baya ga wannan yan masu albarka malamai na cewa abubuwa guda shida ba riba bane shi na ta maimaitawa da larabci da fata za a haddace malamai na cewa azzammu laysa bi ghibatin fi sittatin متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومن ومستبطن ومن طلب الإعانة في قسم منكر suka ce abubuwa guda shida ba riba bane daya mutazallimi me kai ƙara an zalunce shi alƙali wani ya zalunce ni makwabci na ne kaza kaza to a lokacin da kake bayanin ya zal ai sukan sa kake ai suka ce wannan ba riba bane domin dole ne a kai ƙara na mazlamiya wannan mutazallimi dai ke na biyu wa mu'arrifin mai yin kwatance ba riba ba ne mutumin nan da ya zo maka jiya mai sifan sirraɗin nan mai ɗan jogala ƙafan nan mai ido ɗayan nan wannan dan a gane shi ne mu'arrif malamin suka ce wannan ba riba ba ne sai dai idan kai ta faɗa ne don izgilanci saboda inda za ka ce kai mai jangala ƙafa zo to ka zage shi amma idan ta'arifi kake a gane shi Allah ya samar baka muna da al'amash ba malami ba al'amash yahya al-qattan ya sunan shi al-ahwad na'am akwai al-a'raj wannan ma mushkila bane shine mu'arrifin na uku suka ce wa muhaddirin da mai gargadi ba giba bane wani dan Allah ina so mai kasuwanci da wani to amma gaskiya ban san amanin shi ba sai ka ce ah wani ko to zan ga ma gaskiya da yawa sun yi harka da shi ya gudu da kudin su wannan ba giba bane tahziri kai kuma ka fita dan idan ka kyale ya tuta ka tuce shi za mu aura masa yar mu eh to gaskiya ga yanda yake wata mata ta ce ya su zan auruwa ne ita to wani da yake son jara mutum biyu ne ɗaya su'uluki kankabu su'uluk ba ya ciyarwa ba girki ɗayan kuma in ya daga sanda in ya fara tsibga. to na dai gaya ne kaga wannan tahaziri ne shi ne wa muhazziri idan kai bayani don a kauce mu sharri ba riba bane ya jama'a uku ke na hudu duk mutumin da ke ma Allah fito na fito a sabo baya shayin ubangiji ba ba shi da rigar mutunci ya riga ya keta rigar mutunci ku ce mashayin giyan nan yace to ban ji kunyan Allah ban ji kunyan wa to kaga wannan ba shi da rigar mutunci shine mai bayyana sabon Allah a fili la ilaha illallah ka kare mu ka tsare mu kudu kenan na biyar wa mustaftin da mai neman fatawa kar maka Allah neman fatawa ne wani ne na ce da shi kaza a harkar kasuwanci to sai sai abu wanda yake jabu kuma ba haka muka yi da shi ba to mai hukuncin cinikin ai ka ce ya sayo jabu kaga suka ne amma fatawa kake da ma'anar wurin misali wannan ba riba ne da biyar ke na shida da wanda ke neman taimakon hukumomi don kawar da munkari a unguwar da yake misali ka je hukumar hizba to wannan ba ku labari a gida kaza ana kara karuwai a gidan ku je ku dan waɗannan ba riba bane guda shida ina sake maimaita mu azzamu ko kace alqadu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadallim wa mu'arrif wa muhazzir wa mujahir fisqan wa mustaqin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari Allah ya kara mana fahimta lokaci na game da rayuwa ne da muke ciki maganar zai musamman akan siyasa shekaru 40 da da suka wuce 1979 a wannan lokaci Najeriya ta shiga abin da ake kira jamhuriya ta kira republic jam'iyyun da ake da su npn ne a lokacin da upn ta awolowo misali yarbawa na npd ko kuma gnpd daga baya haka ne wanda ke mulki a lokacin NPN abinda nake cewa a lokacin kana da shugaban kasa kana da mataimakinsa duk sun koma ga Allah a lokacin kana da gwamnoni guda goma sha tara 79 har zuwa 87 aka ƙara jihohi guda biyu ka suna da akwai ba 87 muna da tarihi ko daidai wannan 79 gonan da suke mulki gole guda goma sha tara dukkanin su ba wanda ke rayu a yau duk sun mutu to me ya sakon ya ku masu mulki yan masu albarka kar ku mai da siyasa hanyar gima tsakanin da lalata zumunta tsakanin ta hanyar zage-zage da cin mutuncin juna kwanaki mai yan kaɗan waɗancan gononi sha tara jihohin da suke mulki sun bi na kuma girma a lokaci duk sun mutu biyu ne ke raye gwamnan niger wanda sarki na a yanzu shi ke raye da gwamnan tsohuwar anambra state Bado su kadai ke raye a yanzu Bado ta kai a lokacin ana ce da glamorous governor saboda shigan da yake yanzu zai ke shekaru sun da sun haushi duk gidan gwamnati da ce ga tsohon gwamna tsohon tsohon tsohon tsohon kai ma za ka zama tsohon an kalilin an kali to rigimar ne hukumar kiyaye waɗanda ke kusa da ku saboda mukamai su dinga ba goyon baya yawanci mangoro ne in kai jifa da shi kura da tafiya barka don wannan abu wani ake to ku kiyaye taɓa mutunci na addinin ku waɗannan duk sun ga sun zai wajen na faɗa cikin ba sai na gaya muku ba muna da abubakar namu remi a nan kano ya tafi a tsawar jihar kan ba haka ba kana da abubakar ta tare ali shi ma abubakar ne a tsohuwar boki kafin a yago gombe ya tafi kana da abubakar barbe a tsohuwar dongola abubakar da sun na'am ina suke na fara don guda hudu kana da balaraba musa a tsohuwar kaduna kafin a yaga ta katsina 87 ga sunan da kana da jakon ne alaikar na gaya muku sha bakwai duk suna ƙasa yanzu nan biyu ne ke raye shugaban ƙasan babu shi mataimakinsa economic babu shi a cikin lauyin shugaban jam'iyyar babu shi za ka zauna zan zauna don mulki din don isa din to kuma yi da hankali da wannan jarabawa da Allah ya muku na mulki ku ko malamai ku dinga gaya musu hakikanin gaskiya kada ku bari wani tunanin abin duniya ku koce ma gaskiya sai Allah ya wanke kalar da ku ba kuwa kuka fi ba ilimin da ya ba ku amana ne ku faɗi gaskiyar a yanda ya dace a yanayi mai kyau ko kuma talakawa ku dinga taya su da addu'a ta ne a kullum tsinuwa da zagi zagi shugabanni ba manajin suna ba ne. inda za a jarrabe ka da mulkin da aka ba su baka san ya za yi ya kamata mu kara sanin wannan amma yanda suka tafi duk za mu tafi sai zagi ka maut wannan abin lura da na karanta wannan post na ga wannan magana ce kwarai da gaske duk babu a yanzu da muke magana din kira wani ajalin ta sauka a yanzu ne kai ina ma tunawa bari gaya muku wani ina dan makaranta a minji british college 1981 boarding school 81 ba zan manta ba aka ce gwamnan sakwata shehu kan giwa ya faɗo daga dokin da yake wasa a filin foro nan ajalinsa 81 tsohuwar sakwato zuwa shekara nawa ne yau suna ƙasa sun tafi za ka tafi ina mai hikimar siyasa a arewa su malama milu kano ina su gamji mazar kwaki ina su tafawa balewa ka allam ya kulaku aulam ya kuru wa halshai'un ya sono min albawari yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarim musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba umarun dallaji koro ya mace a kuma shi sallau ba su talhati yau a zazzau su aminu ila ali babba yake sun wuce sai batan su kin shigan su da kyan adansu ba ta ƙara ganin ɗayan in ba dire da sun bari ba Allahumma a'izzal islam wal amin وأذل الشرك والمشركين آمين يا رب العالمين آمين اللهم يا بارئ البريات آمين ويا غافر الخطيات آمين ويا عالم الخفيات آمين المطلع على الضمائر والنيات آمين يا من أحاط بكل شيء علما آمين ووسع كل شيء رحمة آمين وقهر كل مخلوق عزة وحكمة آمين اغفر لنا ذنوبنا آمين واستر عيوبنا آمين وجعلت يا رب العالمين آمين إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وصلوا وسلموا على محمد وآله وسلم